This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 6041 sai kuma mazauna jamhuriyar Nijar waɗanda za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shugaban ƙasar Faransa ya kai ziyarar aiki ta wuni guda a jamhuriyar niger Muna da rahoto bayan labarai. Yau rana ce ta kofa buɗe ranar da muke ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi na zaɓin kanku akan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Kamar kullum lambobi da za a kira su ne takwas ko kuma biyar biyar ɗaya kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce shaida tana nuna cewa wani makami mai lanzami na harbo jirgin sama da aka cilla daga wani yankin da ke hannun 'yan tawayen Ukraine shine ya kabo jirgin saman fasinja na ƙasar Malaysia jiya Alhamis. A lokacin da yake jawabi yau Juma'a a fadarsa ta White House, shugaban na Amurka ya bayyana mutuwar mutane 298 da ke cikin wannan jirgi a zaman mummunan laifin da ya wuce tunani. A wajen wani zaman gaggawa na kwamitin sulhu sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya yau Juma'a, jakadiyar Amurka Samantha Power ta lura cewa zai yi wuya a ce 'yan awaren Ukraine su da kansu za su iya yin amfani da makamai masu linzami wato samfurin SA-11 ba tare da taimakon ƙwararrun da suka san kansu ba. Ta ce tana iya yiwuwa sun samu taimakon Rasha, amma tunin Rasha ta musanta cewa da hannunta a ciki. shugaban amurka barack obama ya ce ya faɗa firaminista benjamin netanyahu cewa babu ƙasar da za ta yarda ana cilla rokoki cikin yankinta yayin da sojojin isra'ila da ke samun goyon bayan tankoki da jiragen yaƙi na sama da na ruwa suke ci gaba da kutsawa cikin zirin gaza shugaba obama ya ce ya yi da wajewa da mr netanyahu a tattaunawar su cewa tura sojojin Isra'ila cikin Gaza domin su lalata ramukan ƙarƙashin ƙasa da ake amfani da su wajen kai hare-hare kan Isra'ila ne kawai. Ma'aikatan kiwon lafiya na Falasɗinawa sun ce an kashe 'yan Gaza su aƙalla 25 tun lokacin da sojojin Isra'ila suka shiga yankin. Duka-duka dai an kashe wa Falasɗinawa mutane 265 tun ranar 8 ga watan Yuli a lokacin da Isra'ila ta faɗa da kai hare-hare ta sama kan Gaza a matakin da ta ce na hana cilla mata rokoki ne majalisar ɗinkin duniya ta ce kashi tamanin cikin 100 na waɗanda ake kashewa fararen hula ne cikin su ma har da ƙananan yara 'yan isra'ila biyu kuma suka mutu a wannan lamarin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai zama gaggawa kan wannan lamarin na gaza a yau juma'a labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka 'Yan Afirka ta kudu suna tunawa da ranar haihuwar Nelson Mandela ta farko tun bayan da mutuwar jigon yakin da mulkin wariyar fata ya yi a ayyukan jan kai. Jami'ai sun roƙi magoya bayan tsohon shugaban da su yi aikin taimako har na tsawon mintoci 67 a yau Juma'a don tunawa da shekaru 67 da tsohon shugaban ƙasar ya yi yana aiki. Wasu mutane sun ɗauki nauyin zuwa gidajen marayu, yayin da wasu kuma sun rarraba barguna da aka yi da hannu ga marasa ƙarfi. Da rana irin ta yau ce Mr. Mandela zai cika shekaru 96 a duniya. Ji Jika marigayi tsohon shugaban kasar Indileka Mandela ta ce, muradin Mr. Mandela shine yadda za a samu hanyar da za a magance talauci a karkara. Daga ƙarshe gwamnatin ƙasar Somalia ta ayyana cewa fari wato fari ya auka wasu yankuna guda shida masu sa ido kuma sun ba da kashedin cewa farashin abinci ya fara hawa a yankunan da abin ya shafa. A yau Juma'a ne gwamnatin ta kafa asusun kudin dala wato dubu ɗari biyar domin tallafa waɗanda farin zai shafa ta kuma sake yin kira ga ƙasashe da su taimaka wajen magance matsalar karancin abinci da ruwan sha da ke ƙara kamari. Ministan noma na ƙasar Somalia Abdi Ahmed Mohamed ya faɗa wa sashen Somali na muryar Amurka cewa jami'ai na ƙoƙarin da matsalar don kada a samu maimaitawar wahalar yunwa da aka yi shekaru uku da suka wuce. wadda ta yi sanadiyar mutuwar 'yan Somalia fiye da 200, wato 200,000, dubbai kuma suka gudu zuwa makwabtan kasashen Kenya da Ethiopia a kan dole. Labaran duniya kenan kuka saurara. A jamhuriyar Nijar jami'an 'yan sanda sun kame sama da mutane goma sha biyar daga cikin wasu 'yan ƙungiyoyin fararen hular da suka nuna rashin jin daɗin su kan ziyarar da shugaban ƙasar Faransa ya kai a ƙasar yau. Wakilin Abdullahi Mamman Amadu na ɗauke da ƙarin bayani. Da misalin karfe goma sha ɗaya da 'yan mintattaka ne wani jirgin ɗauke da shugaban ƙasar Faransa ya sauka a filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Jore Hamani da ke birnin Yamai. Shugaban na ƙasar Faransa na wata ziyara ce tauni ɗaya jamhuriyar Nijar a ci gaba da rangadin da yake a wasu ƙasashe na nafiyar Afirka wanda wannan shine karonsa na farko da Faransuwa Hollande ya taɓa ziyartar jamhuriyar Nijar. an daiwa shugaban kasar kyakkyawan tarbo a filin saukar jiragen sama har zuwa fadar shugaban kasa inda shugaban ya gana da mai masafkinsa isufu muhammadu na tambayi wasu daga cikin 'yan kasar ta nijar da suka fito da fifi domin tarban shugaban kasar ta faransa eh wannan rana mu ba mu ganin kamar ta bumbo ne don ga kasa in baka samu bako aikin banza ne kuma bako in bai yaba da kasar ka ba baya zowa mu muna son zaman lahiya da haɗin kai da abin da muke ki To, zakon shi nan dai sai mu ce alhamdulillah tana zame mana alheri. Ko baya ga tarbon da aka yi wa shugaban kasar ta Faransa, shugaban ya kai wata ziyara a ma'aikatar sarrafa cimaka da ke unguwar Gamkale da ke birnin Yamai. Ba idin sa President Olan ya kai ziyarar wa idan sa ɗaya daga cikin sansanonin sojan kasar Faransa da ke birnin Yamai, inda wasu sojan kasar ta Faransa da makamai da jiragen yaƙi ke girke domin tabbatar da tsaro a cikin ƙasashen Sahel. To, amma sai dai ziyarar ta Faransuwa Olan a jamhuriyar Nijar ta sa an damƙe wasu 'yan ƙungiyoyin fararen hula da ke tare da jijiyoyin wuya kan yadda kasar faransa ke ci gaba da girke sojojinta a jamhuriyar niger bugu da kari da kuma yadda kasar take ci gaba da ci da gumin jamhuriyar niger a fannin haƙo karfen uranium madam ramatu soli na ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyoyin fararen hular da jami'an 'yan sanda suka yi gaba da ita jim kaɗan bayan na kammala fira da ita. mun ga declaration da muka ba wani abun tashi hankali ne abu ne wanda muka daɗe muna haɗi tun janvier muke nan muna haɗi muka ce ba mu yarda ba yanda Eh, shugabannin kasar Nijar suka saka mu Faransa eh, hannu suka ba ta hanya tana shigowa cikin kasar mu tana kwashe arzikin mu tana taya da shi ba sabon magana bace ba magana ce wadda za mu tanana ta sai lokacin da Allah ya samu kaci nasara shugaban na kasar Faransa ya kammala ziyarar sa a birnin Yamai tare da wani taron manema labaru da bangarorin biyu suka jagoranta J'ai annoncé une opération Kasashen namu guda biyu sun kudura aniyar dafa wani tsari na musamman da muka kirkiro da shi da ake kira Barhan wanda ke wani tsari da zai yaki da ta'addanci cikin kasashen Sahel in ji Faransuwa Olan. gurin wannan tsari shine na kama kasashen Afirka magance matsalolin ta'addanci da ke fitowa da kasashen Libya da arewacin Najeriya ko kuma burbishin wani tsari na ta'addanci na kasar Mali. Ko baya gare sama kasar ta Nijar ta saka hannu akan wata yarjejeniya ta kimanin euro miliyan 74 kwatamkwacin sefa miliyan dubu Il était une fois à l'entrée des artistes un petit garçon blond au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement To madalla kafin mu ku masu sauraro ku kintsa domin bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban kasa Bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. حد يقدر ينسى نفسه يا حلاوة ده كلام الريد خمسار بكرة قالوا لي حتى نسوق يوم بكرة قالت لي حتى نسوق دومي الدنيا ضعني حد يقدر ينسى نفسه يوم الدنيا ضعني حد يقدر ينسى نفسه الدنيا ظني حد يقدر ينسى نفسه لو بقيت يا ظني حد يقدر ينسى نفسه Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. ga mai bayyana ra'ayi na farko to yau dai mai ba ra'ayi na farko yana katsina wane ne nawa katsina aminu isa riga ne da katsina hello hello katsina hello aminu aminu isa riga ne na sauraron ka daga nisa bana jin abin da kake faɗa katsira kana tare da mu yawwa eh, to aminu isa riga to to mala aminu barka da warhaka barka da yayin lafiya lafiya lau an wuni lafiya an sha ruwa lafiya lafiya lau malama grace to ina gudunmuwa ka ga wannan shirin yau ra'ayina a yau shine akan cin mutunci da ake ma 'yan arewa a kudu mm. to ina kira ga gwamnoninmu da shugabannin arewa da su dauki mataki kan wannan irin nuna mana wariya da ake a kudancin kasar nan saboda in dai matsawar ana an dauke ma matsayin kasa ɗaya al'umma ɗaya to bai kamata ba a ce an ware wasu al'umma a ƙasar nan ana cewa sai sun yi rajista a wani bangaren ƙasar nan saboda haka ina ba shugabannin arewa da lalle lalle kokari su ga sun kare mutuncin al'ummar yankinsu kamar yadda yawa to malam aminu mun gode bari mu tafi niger Naija wake uh, bisa waya. Ahmed Mohamed daga wulakan Hausawa. To, Malam Ahmed, barka da warhaka. Ina gudun waka ga shirin yau. Ne gudunmuwa na ne wata azumin da ya kamata mai ta addu'a game da batun Boko Haram. Mm. A turi ba ke ba. Sai dai layin naka yana shashakewa. yana shaƙiya ba ku su sai ko? Eh muna jin waɗansu wani waɗansu wurare kuma layi na haɗiyewa. Yake abin da abin da Allah ka kuna na ya Boko Haram sai tun da azumi wata azumi ne mai albarka. Hmm. Ya kamata mu roƙa na ra'ayi kenan. Ya wato mun gode to Allah kuma ya karbi addu'o'in mu ya samu ga bayan wannan lamari. To wane ne a bisa layi? To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a yanzu agogo ma nan Washington yana cewa karfe biyar saura minti goma sha shida na yamma. Kamar yadda muka saba dai kowace ranar Juma'a mukan ba ku dama ne ku bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa wannan bangare na shirye-shiryenmu. Wane ne a bisa layi? to yau dai muna samun matsalar layi to yobe akwai wani a bisa layi daga yobe yobe kana tare da musa a nisanci rediyo yawa dan nisanci rediyo yawa to wane ne a yobe Muhammad injiniya ne to malam muhammadu barka da yawar haka an sha ruwa lafiya yawa to sannu to ina gudun gudunmuwa ga shirin yau mun je gudunmuwa ta da demokradiyya da a najeriya da babu ita haka babu ita ko kaɗan ina hujjar ka to ga shi shugabanni yanzu wutar jaji ta kullo musu sun sa ko suna kallo game da tsige ba babban mangoro wannan da musan dai ba komai ba ne kawai dai warayya ce da mu dai mutanen da su zartar da mu ake ta yi wannan shi ne kawai ba jinkadin najeriya yanzu ya wato daga yobe kuma sai kaduna malama antigrar barka da aiki barka ka dai an wuni lafiya alhamdulillah sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo kaduna najeriya to malam musa garo barka da warhaka an sha ruwa lafiya alhamdulillah Allah allahu muna godiya kwarai da gaske to allah ya amsa roƙon bayinsa ina gudun waka ga shirin yau to ni abin da nake so in faɗa a wannan rana ta juma'a ranar ashirin ga watan ramadan eh. idan muka lura da yanayin ita kanta wannan al'amari na ƙasa ta mu najeriya abin sai da wa mutane kai shin yanzu mu yan arewa da shugabanninmu da yan majalisar mu da sanatocinmu ba za su karatun tanatsu ba irin wa'annan abubuwan da ake a duba irin mutanen da ake kashewa ba sa tunanin ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala sai ya tashe su akan irin rikon da suka yan arewa to ya kamata wallahi da hali shugabannin Najeriya ku tsoron Allah idan akwai wata tugu a cikin zuwa zukatan ku ku cire shi ku tsaya ku rike mutane da da amana to karshen ne muku fata alkai ta shi lafiya Alhaji Musa Garo to mun gode alheri ya gaishe ka sai kuma Yola Assalamu alaikum wa alaikum salam abubakar ne ke bugana yola ya nake jin ka can kaman kana cikin rami a ba wani rami da nake yawwa to yanzu yanzu nake jin ka kwarai kwarai to to bismillah wane ne nawa abubakar ne daga yola to malam abubakar ina gudunmuwa ka ga shirin yau a gudunmuwa da kan shirin cije mutalan yago mm. wanda aka cije a nan jihar adama ba bisa ga ka'ida ba to eh ina abuna kan yan majalisar adamawa abun da suka yi ba su bisa ga tarin musulta abunan mulkin Najeriya ba mm. to in ma kudi ne aka ba su su san cewa cewa a wani lokaci wanda su karan kan za su garin mu suna neman wannan mulki ba za mu zaɓe su ba to daga nan kuma sai Sokoto Sokoto muna tare a ɗan lisanci rediyo. Eh, kuna ta da Bello M Adam da ko kwanan Sokoto. To Malam Bello barka da warhaka. Barka ka dai malama. Yawa to ra'ayi na a nan ne. Eh, gaskiya a ƙasa ta Najeriya ni dai ba abin da zan ce sai dai a yi addu'a Allah Ubangiji ta ba mu shugabanni na gari masu kishin ƙasanmu masu kishin ci mu. saboda gaskiya a nan najeriya yanzu muna cikin wani hali na tsaka mai wuya inda yanzu in ki doka matsaloli ƙasa da hudu ko biyar na faruwa a cikin ƙasar nan namu mm. na ɗaya babu shugabanci na gari kowane shugaba idan ya hau mulki babu bukatar su irin ya ga cewa babu wani wanda za a ce dan adawa ne wanda zai barci abin da ya ga dama. To dole mu ja maka mulki na Malam Bello Sabili da mun aje wani a bisa layi tuni to Gombe lokaci domin ka. Malama an tigira mai magana wa balle sarkin Hausawa kuma jihar Gombe. To sarkin Hausawa barka da warhaka. Wa da na ce ni da da mangano guda biyu yau. Eh. A gurguje. Magana na farko shine akan game da yadda ainihin shugaban kasa ke tafiyar da sha'anin kasar nan. Mhm. To ni na ba su mabiyansa shawara gaskiya da idan ba a yi hatara ba za a kai da kasar nan a da su zama an nutsar da kasar nan ya kamata su mabiyansu su ya kara su dinga gaya masa gaskiya. Mhm, to na biya gurguje. yawa abu na biyu da nake so na yi magana kai gaskiya gwamnan jihar gombe an samu matsala yau tun da ya zo shiga mulki ba a biyan kuɗin gratuity duk wanda ya ritaya sai dai ya zo ya zauna haka saboda haka dubi wannan abadi su kuma waɗanda suna bai shafe su gaba da addu'a don Allah ya kwata musu hakkin su don an daga kuɗin su ta mutuwa haka yanzu ba a biya ko kuɗin ta titi da to um, layin kan dai kana ji yana ƙara shashakewa to bari mu sake komawa Kaduna Kaduna wa ke bisa layi Kaduna a to layi na Kaduna ya tsinke to bari mu tafi Borno Assalamu alaikum Wa alaikum salam. Wannan karamar kumar biyu jihar Borno. To ina gudunmuwa ka ga shirin? Gudunmuwa shi ne shugabannin jiwa saboda gaskiya kasar na yin ba shi ne ba. Gaskiya su taimaka mana saboda taimaka mana muna cikin mugun. to sai dai gaskiya kamar yadda kake ji idan kana sauraron rediyon layin naka yana yi yana cijewa waɗansu wurare ba ma majin abin da kake faɗa saboda haka eh, sai dai kai haƙuri daga borno kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogo na cewa karfe biyar saura minti goma daga nan washington wane ne bisa layi to wannan shi ma mai magana dai a layin shi ya tsinke kamar yadda muka saba kowace juma'a dai mukan ba ku dama ne ku bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban na zaɓin kanku ba kamar yadda muke da ya ba ku kan magana da za ku bayyana ra'ayoyi a kai to daga yanzu kuma bari mu nufi ganye wato wa alaikum salam ko kana kusa da rediyo ne dai layin kan ba kyau dai sosai eh, ina kusa da yawa to a dan nisanshe shi to layin naka ya tsinke to mun gode ku da kuka samu zarafin bayyana ra'ayoyinku mako mai zuwa ma idan Allah ya nufe mu da gani lokaci ne da za mu ci gaba da baku irin wannan damar. To, madalla yanzu kuma ga Muhammadu Danda da wasanni a takaice. zan fara ne da tsarin keke na faransa da ya kai a yau rukuni na goma sha uku dan faransa arthur bishop bai samu zuwa ba saboda rashin isan ƙoshin lafiya da ya da shi tseren na yau an yi shi ne a tsawon kilomita 197 wato tashi birnin saint zuwa shamrus a tseren motoci mercedes ta tsere a tsere na biyu kenan a hockenheim a yau juma'an nan na gasan cin kofi na jamus na tseren motocin a kwallon kafa 'dan wasa na kasar cote d'ivoire yaya ture wanda ya sha faɗin cewa ƙungiyarsa manchester city ba ta karrama shi ya sanar ba zai ƙaurace ta ba ya sanar da haka ne a ranar juma'a nan wato a yau kenan cewa zai ci gaba da buga ma club din kwallo. a premier league newcastle tana zargin dan wasanta da yin kiba yayin da ya ɗauki hutu kaftan 'yan wasa na ƙwallon kafa na ƙasar jamus philip laham ya yi ritaya na buga kwallon a yau juma'an nan shi dan wasan na kasar jamus ya yi hakan ne bayan kwanaki biyar kacal da daukan kofi na duniya da aka buga a brazil ya bar kwallon kafa yana da kusan shekaru 30 cif da haihuwa kuri kenan mamadu danda sashen hausa na murya amurka jamhuriyar kamaru to madalla yanzu kuma ga sheikh bala rawi da nasiha albarkacin watan ramadan karkashin leman nan ta mai alfarma sarkin musulmi wanda yake lallashi yake kokarin haɗa kan musulmai a fahimci juna ta hanyar yin ilimi karatu maimakon habaici da bakaƙen maganganu alhamdulillah muna godiya ga shi mai girma malam ɗahir bauchi da mai girma malam lana nasiru kabara da mai girma shi wasan bai daga cikon da mai girma malam balalau da sauran su malamai da kuma mu almajiri da muke kusa da su watakila Allah sun ɗan yi ƙoƙari wajen jan hankalin mabiya cewa wa'azi ko kuduba ko tafsiri na zagi da habaici ba halin annabi sallallahu alaihi wasallama ba ne shi malami kamata ya zama likita muna godiya kwarai kwarai kwarai ko muna ganin masallatai ana ta zuwa na juna wannan yana zuwa masallacin wannan yana sallah wannan yana zuwa masallacin wannan yana sallah in abin ya dore a haka to a hankali sai a warware duk wata matsala da ta damu wani na rashin fahimta ta hanyar ilimi sai a warware. Yanzu kuma sai a saurari sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙasar Amurka na da matuƙar damuwa akan yawan ƙaruwar tashin hankali a ƙasar Libya wanda zai iya kawo ɓarkewar rikici a ƙasar. A watan biyu na shekarar 2011 ne, Ƙungiyoyin dattawan 'yan siyasa, sojoji, shugabannin ƙabilu, masu ilimi, 'yan kasuwa da ƙungiyoyi na ƙasar ta suka haɗu don kafa gwamnati mai adawa da tsohon shugaban ƙasar wanda ya yi mulkin kama karya, wato Muammar Gaddafi, wannan gwamnatin haɗin gwiwar da aka yi wa lakabin gwamnatin gaman gambiza ta wucin gadi ta haɗa hancin dukkan bangarorin da suka yi yakin raba ƙasar da azzalumin shugaban ƙasa da duk magoya bayansa haɗin kan da suka yi ya ba su nasara ranar 23 ga watan oktoba na shekarar 2011 kwamitin ta fito fili ta ce ƙasar libya ta sami 'yancin kanta Ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da zai iya faruwa in ba tare da 'yan ƙasar sun ba da haɗin kai mai ƙwari ba, sun kawas da duk wani bambance-bambancen siyasa, yanki da ƙabilanci, sun haɗa kai don buɗe ƙofar samun wa ƙasar makoma mai kyau. Sai dai abin takaici shine har yanzu ƙasar da al'ummarta na fuskantar wata sabuwar jaraba akan haɗin kansu. Har yanzu tsaron ƙasa babban ƙalubale ne. Ƙungiyoyin mayakan sa kai masu adawa da gwamnati suna ci gaba da fada wanda ya sa kwanan nan aka yi rigima a kan maganar mallakar babban filin jirgin saman Tripoli. Waɗannan rigingimu na neman iko ba rashin zaman lafiya da gurgunta ci gaban ƙasa wajen kafa cikakkiyar gwamnatin dimokuraɗiyya kaɗai suke haddasawa ba, suna kuma kawo rauni ga dalilin juyin mulkin da suka yi don kafa sabuwar gwamnati bisa ga mutunci da dokar ƙasa. ƙasar amurka na ƙara jaddada goyon bayanta ga ƙoƙarin libya na zama ƙasa mai bin ƙa'idojin dimokuraɗiyya ta kuma yi roƙo da a zaunar da kwamitin wakilai ba tare da ɓata lokaci ba in ji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka james saki ta ce muna ƙara jaddada rawar da hukumar kafa kundin tsarin mulki ta taka wajen kafa sabuwar kasar da 'yan Libya suka sadaukar da abubuwa da yawa a lokacin juyin juya halin. Ya kamata wannan kokarin ya ci gaba ba tare da samun wata matsala ba ko tashin hankali. Sai dai tsaron kasar Libya ba zai yi ta hanyar amfani da makamai ba ko sojoji. amma sai ta samun haɗin kan 'yan siyasa da tattaunawa da za ta ba da damar samar da tsaro da kuma dokokin ƙasa a duk faɗin ƙasar. Amurka na kira ga duk jam'iyyu da su fara yin tattaunawa mai amfani don warware rashin jituwarsu. Kazalika Amurka za ta ci gaba da marawa ƙasar Libya baya yayin da take warware waɗannan ƙalubalen ta kuma gina ƙasa mai 'yanci, ci gaba, dimokuraɗiyya da kuma tsaro. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To Maryam sai kuma labarai a takaice. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce, shaida tana nuna cewa wani makami mai linzami na harbo jirgin sama da aka cilla daga wani yankin da ke hannun 'yan tawayan Ukraine shine ya kabo jirgin saman fasinja na ƙasar Malaysia jiya Alhamis. A lokacin da yake jawabi yau Juma'a a fadarsa ta White House, shugaban na Amurka ya bayyana mutuwar mutane 298 da ke cikin wannan jirgi a zaman mummunan laifi da ya wuce tunani. A wajen wani zaman gaggawa na Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a, jakadiyar Amurka Samantha Power ta lura cewa zai yi wuya a ce 'yan awaren Ukraine su da kansu za su iya amfani da makamai masu linzami masu samfurin SA-11 ba tare da taimakon ƙwararrun da suka san kansa ba. Ta ce tana iya yiwuwa sun samu taimakon Rasha, amma tuni Rasha ta musanta wannan abin. To a gaishe ki masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirye-shirye na daren yau sai kuma da asubahin gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da amsa wayoyinku. da kuma malama Julie da ta harhaɗa shiri da bada umarni da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Mosaic from VOA Learning English. Ain't no use fighting back. I want you.